يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake haɗa mu a wannan wato shiri na ku mai albarka wanda muka mishi lakabi da azumi garkuwa babu shakka mun daɗe muna magana akan azumi garkuwa mun yi bayani in ba ku manta ba mun yi bayani akan mahimmancin addu'a addu'a ita ce takwabin mumini kuma allah maɗaukin sarki shi yake gaya mana mu roƙe shi zai amsa mana a wannan hali da muke ciki a wannan zamanin da muke ciki duk wani abu da za mu yi domin allah ya raba mu da wannan cututtukan da wannan masifa ba kamar addu'a yana da kyau mu tsarkake zukatanmu mu mu koma ga Allah mi ta yin du'a'i mi ilhahi mu nace mu dage wajen yin addu'a Allah maɗaukin sarki mai amsa addu'a na bayansa ne akwai jerin annabawa da Allah maɗaukin sarki ya amsa musu addu'o'insu kuma ya bayyana mana a yadda ya tsirar da su haka yake tsirar da muminai don haka Allah muna kaskantar da kanmu muna miƙa muna ɗaga hannuwanmu muna roƙonka ya Allah ka raba mu da waɗannan cututtuka na zamani musamman wannan covid-19 da ta zama cewa ta addabe duniya ta kunno kanta cikin najeriya ta addabe mu allah maɗaukin sarki yana bayyana mana daga kan khalilinsa wato annabi ibrahim yana bayyana mana irin yadda kafirai da mashirkai na wayancan lokaci suka takura masa suka sa shi a cikin ƙangi har ma suka nemi su hallaka rayuwarsa amma Allah da izininsa da ƙudurarsa saboda annabi ibrahim ya lizinci addu'a duk abin da za a yi masa sai ce hasbiyallah wa ni'mal wakil hasbiyallah wa ni'mal wakil sai Allah ya ba mu labari to bari mu bar ku da alkur'ani domin ku ji irin annabawan da Allah maɗaukin sarki ya amsa musu addu'a annabi ibrahim kamar yadda muka ce lokacin da suka ga babu hujja ya riga ya wafantar da hankalinsu suna bautan gumakan da suka sassaƙa da hannayensu suna bautan abubuwan da su suka yi shi da kansu da suka ga babu hujja sai suka ce ƙalu harriƙuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilun in kuntum fa'ilin qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin to ƙarya ta karewa boka saboda haka allolin da suke gadara da su an je an sassare su an kakkarya wato kunnuwansu annabi ibrahim wanda a cikin kissar yake cewa watallahi la'akidanna ba da an tuwallu mudbirin Allah annabi ibrahim ya rantse da Allah sai ya walaƙantar da gumakansu saboda haka ya faɗi wannan domin su ji su gane faja alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihiyar yarji'un ya je daddatse su sare wannan kunne cire wannan hannu ya balle wannan kai don haka sai ya ɗauki gatarin ya rataya wa babban domin in sun zo ya san cewa za a zo a neme shi qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin duk wanda ya aikata wannan ga allolinmu wani irin Allah ne wannan kuma kamar yanzu ne da na gani a wannan covid din naga wajen da ake sanitizing ɗin wurare ana tsabtace shi a abin nan akwai inda aka je coci aka samu wannan giciyan ana fesa mishi indiya aka samu wannan gunkin da ya yi zazzaro ido da hannaye da harshe da baki shi ma ana fiffesa mishi na ce wani allah ne wannan mu a fesa mana shi ma a fesa masa za'ufar talibu wal matsalub <laughs> da me da wanda yake neman albarkacin shi da wanda ake neman albarkacin duk sun zama hayaniya kenan ai idan Allah Allah ne shi ya kamata ya cece ka ba kai zaka cece shi ba amma yau allolin da ake bauta su ake cita ake cetan su kalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin kalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim dama abin da yake so kenan ya faɗa dan su ji kuma sun ji mace domin ji wani saurayi yana me yana ambatan su da munanan ayyuka saboda haka ana ce da shi ibrahim kalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum shadu. ku zo da shi a tattaro manyan gari a tattaro jama'a su zo a gabansu ya zo su yi shaida ya bayyana cewa shi ya haka kalu a anta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahim ya ibrahim kai ne ka aikata haka ga allolinmu ka zo ka cire musu kunne ka daddatsa su kai musu kaza kala bal alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yantiqun Allahu akbar annabi ibrahim kenan kana umma shi kaɗai ne mai cewa la a wancan lokaci saboda haka yace a'a ba ni na aikata ba ga babban su nan shugaban ga gatari a wuyan shi ku tambaye su ku tambaye shi ku tambaye su mana su da aka ma wannan abin ai idan an mutum laifi wanda aka wa laifi shi ake tambaya sai ya faɗi wani wani ku faɗa mana in dai za su gaya muku faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun kunya ta kama su gumaka ne saboda haka kamar yanzu ne mutum ya je wajen boka abokin halittanka yana ci kana ci yana bayan gida kana bayan gida yana duk abin da kake yi kana ka ma fi shi shi a cikin kazanta cikin tsafta amma ya kaje wai shi zai maka wani abu in kura na maganin zawo saukanta mana saboda haka ƙarya ne kawai sun manukitu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun suka sun kui da kai kunya ta kama su ai ka sani wa'annan gumaka ne ba sa magana ba sa magana qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah Allahu akbar afala taqilun to anan ne haushin su jijiyar wuya ta tashi shine suka ce 'Kalu qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kama shi ku kona shi ku taimaki allolinku mutukar za ku yi haka ku taimaki allolinku in dai kun kasance masu aikata ne to sun yi wannan to a shahid a nan shi ne wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin wa najjaynahu wa ludan ila ardin allati barakna fiha lil alamin a lokacin da suka yi wannan ai Allah maɗaukin sarki kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ka gani nan, annabi ibrahim Allah maɗaukin sarki ya sa wutar ma ba za ta ƙona shi ba don haka ba maganan wuta ta ƙona shi domin wutar baiwar Allah ce kuma Allah maɗaukin sarki shi ke ba ta dama kamar yanzu muna azumi ne muna tashi mu ci abinci da asubahi amma shin abincin nan shi ne yake hana mu jin yunwa mukan sha ruwa amma ruwan shi ne yake hana mu a'a wata ma idan ka ci abincin yayi yawa kace bari ka ci sai ka fi jin yunwa idan ka ɗirki ruwan ya yawa to a ranar sai ka fi jin kishi saboda ruwan ba shi ba ne amma sababi ne abin da nake so in kai ma'anan shi ne komai yana da dalilin shi amma tasirin shi yana wajen allah maɗaukin sarki idan kana ciwon kai ka je ka sai paracetamol ka sha nan sababi ne amma waye ke cire ciwon kan allah maɗaukin sarki ne ke cirewa ba paracetamol in kai imanin cewa paracetamol ko kuma maganin da ake shike cirewa to anan ko mutum ya yi shirka muna roƙon Allah ya kare mu saboda haka Allah yake bayyana mana wa jaina wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin da shi da annabi lut wanda shike Allah madaukin sarki shi ma ya jarrabe shi da waɗansu mutane da ake kiran su qaum lut wanda suke alfasha Allah ya ce mun cece su mun tserar da su saboda haka wannan ɗaya kenan daga ciki kun ga an tserar da annabi lut an tserar da annabi ibrahim sannan Allah zai bayyana mana shi ma annabi lutun da ya ce an tserar da shi sai Allah madaukin sarki ce wa lutan atainahu hukuman wa ilman wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith Allahu akbar annabi nuhu Allah ya bashi hukunci ya bashi ilimi sa'annan shi ma ya tserar da shi daga wannan alƙaryar da suke aikata alfasha wanda a yau duniyar mu tafi tafi ƙarfin alƙaryar annabi lut a yau a duniyance alfashan da mutanen annabi lutu suke yi bayan rashin imani da Allah ba su yi ba suka zo suna aikata wannan Allah ya halakar da su to yau mu kuma shine aka ce mana a mai da shi official a mai da shi rasmiyan a mai da shi hukunci namiji ya auri namiji mace ta auri mace akwai fasikancin da ya wuce wannan saboda haka kaga masifu sun dinga sauko mana kenan da haka dole mu koma ga Allah innahum kanu qauma sau'in fasiqin miyagu mutane ne wanda yake kazamai wai mutum ya bar mace wacce Allah ya halitta masa ya koma ga namiji mace ta bar namiji da Allah ya halitte shi don ita don su yi rayuwa gaba daya ta koma ga mace saboda haka wannan al'amari ne wanda yake Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana wa nuhan sai Allah ya koma baya yana bayyana mana izna da min qablu shi ma ya roki Allah fastajabna lahu shi ma muka amsa mishi nahu, muka tsira da shi wa alahu min alkarbil azim tare da iyalansa gaba ɗaya daga cikin baƙin ciki mai girma wa nahu, min alqaumil ladina kazzabu sannan muka dora shi akan muka ya ci nasara akan mutanen da suka karyata bi ayatina da ayoyinmu innahum kanu qauma sau'in fa agraqnahum su ma mutanen banza ne mutane ne miyagu kuma Allah ya ce muka dilmiyar da su muka hallaka su ajma'in gaba daya anan ba shakka Allah ya amsa addu'an annabawa masu dimbin yawa saboda haka daga cikin annabawa da Allah ya amsa addu'ansu Allah ya bamu labari ya ce wa ayyuba izina da rabbahu anni mastaniyar dur shine halin da muke ciki kenan annaba ayyub ya ce shi ma ya kira ya kira Allah maɗaukin sarki domin wani cuta wani rashin lafiya ya kama shi mai tsanani wa anta arhamur rahimin wato Allah kai ne mai rahama masu rahama fastajabna lahu shi ma muka amsa mishi fakashabna ma bihi min durrin shi ma muka yaye mishi abin da ke tare da shi na wannan rashin lafiya wa wa ahlahu wa mislahum ma'ahum haka nan ka da mishi da iyalansa da abin da ya rashe, da abin da ya rasa da kwashin shi Allahu akbar Allah ya ce rahmatan min indina wannan rahama ne daga wurin mu wa zikra lil alamin kun wani abin tunatarwa ne to gashi muna tunatar mu tunatar da kanmu mu tunatar da ku mu koma ga Allah mu ci gaba da yin addu'a za mu ji har yanzu akwai shauran annabawa kafin mu kawo ga abin da muke so mu karkare da shi bi izinin Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukin sarki ya yi mana wannan rashin lafiya Allah ya yaye mana wanda kuma suka mutu Allah ya gafarta musu ya ji kansu Allah madaukin sarki ya sa aljanna ta zama makomarsu muna roƙon Allah madaukin sarki ya kawo mana damuna mai albarka Allah madaukin sarki ya kawo mana kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin rayuwarmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين